ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد هو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kawo daidai wannan lokaci kamar da aka saba yau rana ce da muke karanta wannan littafi mai albarka na riyadu salihin min kalami sayyidil mursali a wannan masallaci na kofar gidan alhaji bashir bala karatun da ke gudana a kowace alhamis tsakanin magariba da isha'i wanda in ba manta ba satin da ya gabata mun kwana karshen babi na 347 ga masu dalilin falihina haditha babi na ɗari uku da hamsin da shida wanda yau kenan za mu tashi farkon babi na ɗari uku da arba'in da takwas ko da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma aikata abin da Allah yake so ya yarda da shi malam yace ce babun nahi an iba'atil mal في غير وجوه التي أذن الشرع فيها wannan babin yana karantar da mu hani da shari'a ta yi game da tozartar da dukiya a kashe dukiya fi gairi juhin lati a zina shar'u ba inda shari'a ta yi umarni a kashe ba ka kashe kuɗi inda shari'a ba ta yadda a kashe ba tozartar da dukiya ne an gane ko inda shari'a ta yi izini a kashe kuɗi farko akwai wanda yake wajibi dole a yi kamar irin zakka ga wanda adda dukiya ya ware wani kaso wanda Allah ya ce a raba ma 'yan uwa talakawa to kaga wannan wajibi ne ko sai kafara mutumin da ya rantsuwa ko kuma ya sha ya kare azumi da gangan ko kuma ya yi zihari da matarsa kaga mai rantsuwa zai ci da mutum goma kaga cikin dukiyarsa zai ɗiba ko ko dai ya ciyar da su abincin da ka isa su ko kuma ya yi musu sutura wadda take isa su yi sallah to shari'a ta wajabta ɗiba a yi wanda kuma ya kare azumi da gangan ko ya kashe wani mutum zai kafara eh, na ma'ana ko ya zahari da matarsa duka wa'annan kaga har ma wanda ya kisa tun da an ce ya fi mu'mina ko to kuɗin da za a ware a sai wannan boya ko bawa don a yanta kaga an kashe dukiya inda shari'a ta yi umarni na wajabci da shi sai kuma inda shari'a ta ba da izini a kashe dukiya irin sadakoki da ake na ɗauwa'i da kuma wa'anda ake na kyaututtuka ga 'yan uwa da abokan arziki da kuma aikin gayya ko irin aikin kai da kai in ya taso ga abin da bai saba mu shari'a ba duka wa'annan shari'a ta yadda a kashe kudin ko kuma mutum ya kace ya ci shi ya sai abinci ya ci ko ya sai sutura isassa wadda ta yi daidai da matsayinsa ya sa ko abin hawa daidai da matsayinsa ya hau ko gidan shiga daidai da matsayinsa ya shige kaga nan shari'a ta ba da umarni a kashe kuɗi ko amma haka kawai ga abin da bai da amfani gare ka bai da amfani ga addini wata rayuwa ba wani amfana za ta yi da shi ba haka kawai ka kama almubazzaran kamar ka sai me yake suna taba ka kunna mata wuta kaga in ka duba wani amfani a cikinta babu ko to kaga ka kona dukiya yana daga cikin ibaatul mal an gane eh, wanda ya ba karuwa kun ga ya ibaatul mal wanda ya sai kayan maye ya ibaatul mal wanda ya gina abin da ka cutar da mutane kuma ba ta da ya amfani da shi ba kuma kaga ya ibaatul mal da dai su waɗanda shari'a ta hana to duk inda shari'a ba ta yadda a kashe ba ta hanyar wajabci ko sunna ko kuma nafila ko kuma abin da yake halali in ka kashe ka idaatul mal an gane aiko to wannan babu abin da ke karantar da mu kenan duk inda shari'a ba ta izini a kashe kuɗi ba ta aminta a kashe ba in ka kashe ka idaatul mal duk hadisan da zamu karanta sun shahe ka an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن lakum يرضى ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن, وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال رواه مسلم وتقدم شرحه malam ya ce wannan hadisi an karɓo shi daga abi huraira abdurrahman bin sakhar Allah ya ƙara yadda da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa ya ce inna Allah yarda lakum salatan Allah ya yarda muku ya aminta da ku aikata abubuwa guda uku ma'ana ya amince muku da abubuwa guda uku ya yarda saboda alkhairan da ke cikinsu an gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa yakrahu lakum salatan kuma ya kyamaci abubuwa guda uku gare ku ma'ana ya kyamatar muku wayannan abubuwa Allah yana kin a aikata su baya su abubuwan da Allah ya yarda kuma yake so a aikata shine na farko yace a yarda lakum fayarda lakum an ta'buduhu Allah ya damu muku ku bauta masa shi kadai wala tushriku bihi shay'an kada ku hada shi da komai cikin abubuwan da wasu ka bauta ma duk abin da ji ana bauta ma tun daga san rai har zuwa abinda da baya da amfani cikin waɗanda ake bauta ma to Allah kada ka hada shi da shi wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an kuma Allah ya yarda muku yana so ku zan kun yi riko da igiyar Allah baki daya an gane ko ma'ana ku yi riko da addinin Allah ko kuma ku haɗa kai ku zama jama'a guda ko kuma ku haɗu wurin cika alkawarin Allah ko kuma riko da alkur'ani mai girma ko duka shine an mu bi hablillahi jami'a a sami kurin haɗin kai game da aiki da abin da Allah ya ba da umarni a same ku kun yi riko da alƙur'ani mai girma a same ku kun haɗu wurin cika alƙawarin Allah na cewa za a bauta masa ba za a haɗa shi da kowa ba a same ku kun haɗo kun cincirin do wurin wato haɗewa ku zama dunkulalle al'umma wadda ba ta da rabuwar kai wanda duk abin da an ka sama inda waɗancan an ka zo inda waɗanka kama an yi mitin kalma guda ce saboda dukkan su akan gaskiya suke amma an ka samu waɗanda sun ɗiba suna ƙoƙarin su yi goyon bayan ka sai su ɗan kimsa nasu su rai ciki waɗanda kuma sun ware sun yi nasu ɗan cirin da sun yi nasu ɗan abin ga ni aka ce haifin ja ita tushiya suna ƙoƙarin tallata sunna tare da kuma cikin naku muka namu ƴan musulmin Allah kun dai gane yi bayanin ko to kenan kun yi abin da Allah baya su abin da Allah ka so ku yi riko da sunna ma'ana ku yi riko da addinin Allah jabau kuma ku dunkule ku zama tsintsiya maɗauran ki ɗaya amma yan ka taho ga siyasa ana tsintsiya maɗauran ki ɗaya an ka ga uwar bari ko ko ba haka bane shi ma sai an ga uwar bari eh da an san cewa kowa yana iya yadda kai ne nan sai a ga wanga yaɗi ba ce sai shi wanga yaɗi ba ce sai shi wanga yaɗi ba ce sai shi yanzu abin ma tsoro yanzu ba ka shiga cikin yan siyasa ka ce su haɗa kansu na ɗaya wata nasiha sai wani ya yi min nasiha shi kenan sai ni dole na ni gaba na ce su haɗa kansu zama wuri abu guda saboda kawo wani abu zo yi musu barazana su koma da na sanin da ba ta da amfani sai ce to malam yanzu ai har da ku ba ku haɗa kan kuri guda ba saboda amfani an ka jama sai ni gaba wai amfani an ka jama kun fahimci abin da ya kanu ko amfani an ka jama ni ko sharhi ban bari yayin ba ni sai ni gaba dan na san duk ayar da zan ja ba ta yi mai amfani wannan lokacin Allah ka tausaya muna Allah ka tausaya muna ko gidanku an ka ce ba haɗin kai cikin gidanku kawai in kun ka ce ba ku hada kai sai kun sha azaba ko ba haka bane kuma duk inda mutane ba su haɗa kansu ba da in suna haduri guda kowa tsoron su ya kai wanda yana iya dame su ya shanye to in ya tunkari tsoro ya kai bai iya yin gaba da gaba da su amma da zarar ya fahimci ba gabi suke ba sai ya ja waɗanda ce ta ku annau waɗanda ya jin tsoron shirin su sai ce su an nahi sai an gama caccake waɗanda an ƙare da su an tabbatar da ba su iya komi sai a zo a ceto sauran ku wayancan da sun ga an ci mutuncin su tare da waɗanda sai su taimaka sai a ci mutuncin waɗanda su ba kawo hanyar da za a bi a rosa su kenan an ƙare da matsalar ku sai koma yan biya wallahi malam sai kuma yan biya ka kasan an tara leda bage da yaye da sauran hakukuwa guguwa in ta zo ta kada kaga wani ta yi gabas da shi wani kudu wani arewa wani ta tawatsa ruwa wani ta tawatsa ga bisa kaya wani ta tawatsa cikin wuta ma ya kone haka nan aka yi ma'yan da sun karaba kansu sun kaga da dunkulewa zan suna da kalma daya a addinance ko duniyance Allah ka tausaya muna na taɓa baku tarihin wani marubuci da ya yi wata hikima inda yake ba da misalin muhimmancin haɗin kai ko ya kawo eh, ƙinsa ko hikaya ta wani tsoho mai ‘ya'ya guda goma ‘ya'yan ga goma kowane ya kawo ƙarfi gwargwado da manya mabi da mabi har su goma da ya gaze rasu yana sun ya nuna musu muhimmancin haɗin kai sai ce kowa ya ce samu mai sanda guda kowa sai je samu sanda mai kyau ya kawo kuma ji haka sai ya ce a game su a daure yana kwanci bisa gadonsa na jinya ya ce a game su a daure an kame su an ka daure jabau ya ce to kai babba kai dan karami duka kalle min su ya ɗauka ya yi ina bai iya ƙallewa ta ce to kai kai da agwa ne an shi ya yi dubara da zai ya kare su ya gaza na mai bi mai mai bi mai ce to kai da abubuwan su da sun gaza shi kare yayi yayi ya gaza ya ce duk kun gada kare su suka ce babu ba su karuwa sanda goma a game wuri guda suna karuwa ba su karuwa sai ce to a banye sai an ka banye ce to kowa ya kare tashi kawai kowa da rika karas karas kowa sai kare tashi ya ce kun ga yadda kun ka ga suna dunkule kunyi kunyi ku duka goma kowa ya gaza kare su suka ce eh, ya ce in dai har kuka haɗa kanku kun ka zauna lafiya na sama yana tausaya ma na ƙasa na ƙasa yana girmama na sama ba wanda ya isa ya zo ya karya ku amma yadda kun ga kun karbe su kun kakkare kowa ya kare nashi haka in kun karabu ɗai ɗai ɗai haka wanda dukka sun ci mutuncin ku zai bi ku ɗai ɗai ɗai ya karya ku wata hikima ta yasa daidai da wasu ra'ayin alkur'ani da Allah ce wala tanaza'u fatafshalu fatazhaba rihukum ko ba haka bane kakwai da ku yi ja'in ja ku ware ku raba kanku kowa ya zama shi kacin gashin kai ne ana yi maki rare kun kowa zaman ka kika kai mutum na hanka ɗari gashi gawawa wai shi bai game kai da bai haɗa kai da jama'a to lokacin da kuka yi haka nan shi nan kawai duk wata muruwa da kwarjinin ku sai ya zube sai ya darje ku komo da ku da leda bage duk ɗaya duk inda iska ga dama sai ya kaɗa ta Allah ya tausaya muna Allah ya ba mu ikon haɗin kai akan gaskiya kun fahimci wuri wannan ko yace an abudu wala tushriku bi shay'a ako wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an na uku yace wala tafarraqu kada ku kun fahimta kada ku rabu hakuri wanda ya kure a fahimtar da shi a nuna mai wuri kaza ba daidai bane kuma ayi amfani da kalmomi masu laushi wanda yake iya fahimta ya zauna cikin ku bisa ga kuskuren da yake yi ana lallashinsa ana ladabtar da shi ya yi muku alkhairi bisa ga ku rabu da shi kuna neman wani koya yana nan cikinku zama ne cikinku sai ya zama ƙarin juhun taronku in bai ciki fa sai a biyo ta wannan kafar da yake ta sai a illata ku ba ku da labari kuma duk wanda ya zauna cikinku ko da a kasuwance kun ka zauna an kai harkar kasuwanci da shi ya san sirrin wannan kasuwanci in an ka tahi ya ƙarko an kai amfani da shi matsayin makami ne kamar bom don shi ya san mabugar ku. sai ya nuna ga da ayyuka za ayyuka za sai a karya ku ko ba haka bane to Allah ya samu dace ku kalla ko a karkashin tuta ta addinin musulunci an ka samu mutumin da ya sha giya ana can wurin yaki ba yadda azartan mai da hukunci can ba sai an dawo gida don me saboda da ya buɗa shi kenan kun samu matsala Allah dai tausaya muna wani ko habbugun gaba haka shi an mafarin wani ya jayi wallahi in ba don da ba da yanzu yana na muna kato kato kada ka ta kare wallahi kai kam in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah an yahdi Allah bika rajulan wahidan kai ko sai kace kai ko eh kishiya Allah ya tsare Allah ka ruha muna asiri na'am yace wa yakrahu lakum kuma Allah ya kyamatar muku yana ƙi muku cewa me ƙila wa ƙala ya lakum ƙila wa ƙala Allah yana ƙi muku me an ce an ce Wani ya ce tacci Wani ya ce an yi kaza an yi kaza wa iyaka da cewa duk abin da ka jiyo sai ka zo ka faɗa mutane kai wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ishi mutum dakon zanubi zuwa lahira kenan ko a ce bai da laifin komai illa matsala ce duk abin da ya ji a siyasa ya ba labari ya isai zunubi tau yana sallah babu babu swata babu zina babu shangiya babu chata babu duk wani abu wanda Allah ya bai banna guda rayuwa ta duniya duk abin da ya sai ya hada mu ne to ya isa da kun zunubin da ka yake nan sarrafar da al'amari ne Allah ya tsare saboda haka kowa ya kama jiki ne Allah ya raba mu da an ce an ce mara amfani kuma Allah ya kare mu daga ƴan an ce masu kokarin tuzartar da mutane wa yakrahu lakum qila wa qal wa kasratu su'al kuma Allah yana kyamatar muku yawan tambaya ka yawaita tambaya wadda ba ta da amfani ko kuma ka yawaita tambaya wadda take ta ta'annuti sun ka kai sai ka kure wanda kake tambaya ko sai ka jawo abinda aka iya cewa ai kowa ne yayi kaza abinda dai bai da amfani ko ko ta ka kai kai shi to Allah ya kyamace ai haka nan an gane wa ida'atul mal da kuma tozartar da dukiya kashe ta inda bai dace ba ka kashe dukiya inda bai dace ba to Allah ya kyamace haka nan kuma shi adda dukiya sai kuma shi adda mallakan mai dukiyar amma kuma yana kin akan mai dukiya ya kashe dukiya inda bai dace ba inda matsala take kaga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa za a tambi wanda duk da kuɗi gobe kiyama kowace naira sai ya faɗi inda ya samu ta kuma sai ya faɗi inda ya kashe ka to Allah ba ka jin kunya a ce ga kakka inda ka kashe ka nan ga ka miƙa ruwa can ga ka ba su ga kayan maye can ka ba su ka ce a kashe wani ko can ka ba su ka ce a ta mutuncin wani anya babu kunya ko nan duniya an ka tono wannan to kowa ya shirya inda ta shigo sai kayi bayani inda ta hita sai kayi bayani kuna ganewa saboda haka kowa ya hibida da yawa amma a tsalkake mashiga kuma a kashe wanda aka so amma a kashe a tsalkake mahita an fahimta Allah shi muna gudun wata alkhairi wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi eh eh guda biyu dai ka gani ko to yanzu haɗin kai ba wani abu na na daban ba to rabuwar kai ba wani abu na na daban ba to Allah yana son kakku zama masu rabuwar kai idan ya zan kun haɗu kuma kowa bai son rabuwar kai to kun yi abin da Allah yake so wurin haɗuwa kun yi abin da Allah yake so wurin rashin son rabuwa kaji ehem su kuma waɗanga kaga su kuma ga su guda uku duk kowane Allah yana ki ne kakka aikata ko guda shikenan an zauna lafiya an fahimta ko na wa an warrad katib al-mughira qal amarani haka ne ko amla alayya mughira bin shu'ba radiyallahu anhu fi kitabin ila ma'awiya radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات متفق عليه وأن حديثي شكم أن ساموشي دقا وراد وأن ديكي وراد برارن باونينا مغيرة شوبا sannan kuma katibul mughira sakatare ne a halin yanzu ya samu yanci sannan kuma sai ya zama shi a ƙarƙashin ofisa shi ke masa rubutu Shi ne sakatare na mugira ɗan shu'uba qala sai ce, amla alayyar mugira bin shu'ba radiyallahu anhu mai gida na wato abin nan maulaya kenan ko eh, mugira ɗan shu'uba ya bani imla'i mana ya umurce ni da rubuta abin da zai faɗa ga baki zai faɗa in rubuta Shi ne amla alayya ya bani umurnin rubuta abin da zai faɗa ila muawiya wasiqa ce zan rubuta zuwa ga muawiya dan abi sufyan kenan kun gani radiyallahu anhu shi Allah ya kara yarda da shi yace in rubuta sai na shirya ya dagalo alqalami ya shirya yace kasa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kasani ya muawiya lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare sa ya kasance ya qulu fi dubri kulli salatin maktuba yana faɗar wa'annan kalmomin da ke tafi bayan kowace sallah ta farilla duk sallar farillar da ya sallame sai ya ambata wa'annan kalmomin da zan faɗa yanzu rubuta kun ga garuwa biyu na ya nuna akwai magana ta ko sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah shi kada yake bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd gare shi kadai mulki yake Allah tabaraka wa ta'ala shine marinjayi wa lahul kuma gare shi yabo da godiya suke wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shi mai iko ne akan dukkan komi Allahumma la mani alima atai ya Allah ba wani mai iya hanawa ga abin da ka bayar wanda duk Allah ya ba ba mai iya hanawa kaga in ka inda mutane sun rike ga dawa sha wahala ba in Allah ya ce wani an yi ka wallahi kowa bai sai ce ba kai ba Kowa akwai wanda ya babu in kuma an ka ce ba kai ba wala mu'tiya limama ta duk duniya ta daure magindi Allah ce ba kai ba kai ai ta kuwa sai kai sai kai aikin banza Allah ce ba kai ba kawai sai iska idan ka san hadari irin gada akai ya taso ya wuce wanda bai ruwa ba an wuce wurin ko to shi wa kwarai to haka nan zaka zama an gane la mani alima wa kai ne bi dukiya kai tai kai tai in Allah bai ce ce ba ba a samu ba ka samu kai za ka ga wani tun kami a he kai ka da har yanzu kai ka zo ka tara yana kuma zuwa ce ka taimaka mai fi sabilillah ba haka ne? eh kuma kasuwancin ga iri guda tun kami a haihe ka ci shi kai yanzu an haihe ka yanzu ka tashi yi wayo ka iya ka shiga ya tara hannu ce ka taimaka mai ya an kai eh la mani alima ata wala mawatsi lima mana in Allah ya bai ba mai hanawa ka ga mutum na cin duniya ce da tsinke lahiya lawa kuma kuɗin ba ya kai yana kashi komi ba ai amma ka ga wani ƙwan-ƙwan-ƙwan ƙiƙi ƙiri gadda ma haka sa in yaso ba ka ɗauka ta kasa ko ba ka nan ba to amma kuma ya ƙi tarawa kira na wani na ce kuɗin da ka taruwa ba su kasuwa don haka ka ci duniya ka da tsinke yaro kuma ni kira da nan na gamsu da shi in dai Allah ya yanke hukunci kuɗi su taru baka ya kashe su kai ta kashi kai ta kashi ba su mutuwa an gane ko amma to in Allah bai ce su taru ba duwar ka iya mako ko banki za ka kai su ka tara ran duka ɗebo sai Allah ya jiwa musu wani abu shikenan kawai sun halaka ba shikenan ba saboda haka a ci a sha a yi sutura ka hito ka nuna bakin nan nake in ta karu ka gwada ka karu a gani ga jikinka a gani ga suturarka a gani ga abin hawanka yaran ka yanzu in miya tana kiftawa lahiya lau jiya ta haimar maɗi to yau kenan an ɗaya ƙasa yau ta haimar maɗi eh an wuce jiya amma wani lebur da sanda ta ƙaru da ba ta ƙaru mai gida ne ba ta kifta ba ta koya Allah tsare wani sai kullum mai gida ne kifta ta kai tana marmaɗi kuma ba a komi ta huwaɗe su yi wa man ya tawakkal ala Allah don Allah ku bi kuɗi don Allah kun ji ya tashi a bidu kuɗi Allah ya kawo su masu yawa masu albarka Allah cire muna damuwa da su yawa <laughs> addu'a malam ko ya ce Allah ka cika du ka cika hannuwan mu da duniya Allah ka sa mu dumu da dumu dumu da ita amma Allah ka cire mana son duniya ga ta tana biyar ka kan kan Allah ta aisha a ah, ba ai yi kun gane aiko alhaji duk waɗanda ce ku ta ku eh, eh ku ta ku raba waɗannan. to waɗanda sun shigo daga ba sai ce ku gama da su la ilaha illa Allah ka rawa mana asiri an fahimci wannan wannan shine matakin harko kama eh, fakara ta harko cikin wannan wasiƙa ta mughira ɗan shuba wadda warra sakatare yake rubutawa an gane ko sai yace eh, wala yanfa'u zal minkal jadd wato wadata wani mai wadata dukiyar wani mai dukiya kumi matsayinsa da abin da ya tara baya amfani a wurinka ya ubangiji ga abin da ka gatar in Allah ya ce ayi mai dukiya bai hanawa in Allah ya ce ba ayi mai dukiya bai sa ayi don haka komai ka tara matsayinka a wurin Allah bawa wanda Allah ya so masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun don haka yan ka tilahira lahira tun da dai masha Allahu kana ma lam yasha lam yakun duk abin da Allah ya zartar da hukunci wani mawadaci bai iya cewa eh, a rubuta takarda aika daga sama wata takarda ba ta zuwa daga sama shi Allah in yi tunan duniya wala ya uku ba ha koya kuma gobe kiyama in ya zartar la la yasalu amma yafalu ko la alu amma ya wa waho la alu kenan Allah ka roha mana asiri me yi ba a tambaya sai Allah amma kai kowa ko shugaban kasa kai kana tsoron ka zartar da wani hukunci ka liƙe ne ka tashi ko ba haka nana ba Allah karawa mana asiri na ko sai <laughs> to ka gani balle balle kasar ku da da e FCC <laughs> Allah ka samu dace bayan haka ya ce wa kataba ilaihi sai ya sake rubuta masa cewa annahu lalle yadda sha'anin yake shi annabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qal ya kasance yana hana an ce an ce bai sun magana an ce an ce ina masu mata ina masu ɗiya ina shugabanni wannan kalma tana ciki ka ƙi an ce an ce gidanka kai ma kakkazan ɗan an ce an ce kuma ka hana an ce an ce gidanka kakka zan dan an ce an ce ga al'umma kuma ka hana an ce cikin mabiyanka sai ka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya kalli jama'a ta gaba daya an taru a majalisi sai ce ina so in sanar da ku wani abu cewa daga yau kan wanda ya saki zuwa ya ce min wane ya ce kaza ko wane ya yi kaza in dai ga abin da ya shahini na ku kula in dai ni abu ya shafa ba addini ba kenan in ni abu ya shafa kan wanda ya sake ɗaukowa ya faɗa ni abin da an kaci shi kenan kafin su yi magana to mi faru sai ya wanke su don ka a zargi wani ya ce saboda ina so in hito gaban ku salimu sadar mai yalwataccen kirji don ban jin kaikan kowa yadda nake kallo na haka in ji duk sahabbai na haka in ni kalla haka in kalla haka duk in ga kuna ba ni jin kan kowa ban jin damuwa akan kowa don Allah mutumin da ya sa ga doka cikin gida ne bai bi hanyar zaman lahiya ba eh to haka kuma duk wanda an ce kai a shugaban yan kasuwa ko shugaban wata kungiya ko shugaban wasu jama'a to kai kokari ka sa ga doka sai ka samu kwanciyar hankali in dai abin da ya shafi haƙi na ka wanda ya kwaso min ya kawo min amma in koke na za ka kawo a matsayina na shugaba faɗa min kokenka ga ka ga wanda ya yayi in zarta a makokunci kun fahimta aiko to yana muna kila wa ƙal annabi yana hana a ci an ci an ci ta bakin wani malami ce ya annabi ya hana tece ku ce <laughs> an gane wa ida'atul mal kuma ya hana tozarta da dukiya a kashe ta inda ba ta da amfani ko a kashe ta ga inda Allah ya haramta wa kasaratu su'al kuma ya hana yawan tambayar da ba ta da amfani ko yawan tambaya ta ta'annuti ko ta tambaya kakale duk annabi ya hana ayi hakan wa kana wa kana yanha an uquqil ummahat sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana saba ma iyaye cuta ma iyaye amma sai annabi ya ce mata saboda inda an kai to uwayen abin ga laluran maza ɗaya ka tawaɗi ko to yanzu nan Allah ya hana a saba ma iyaye mata haka annabi ya hana a saba ma iyaye mata kun san su an kare na ko wani uba ne da ya mai gwalai shi ke na sai gano ta kai jiki ne hamma karkata ya kai amma uwa tana cewa ashe ashe mudi ba ka ji ko kallanta bai na san ba ta ya kai ga jiki ne amma ya san wallahi ogana ya eh, dai <laughs> yau ka gani ka gani in ta yi ba ka ji ba to shi ke nan daɗa gabawan ka nan ta sai ga ya yi haka ya yi hirga hirga ko kuma a ce za a waɗa mai sai ga ya yi iri iri to in ke waɗa mai ni za a yi ba a komi to bari ita to na bari ko ba haka ba to Allah ya hana a saba musu cikin abin da a saba ma iyaye su ce bari ka yi e ka ƙi bari ka da musu magana da zahi ko ka yi gunguni ko ka yi tsoki ko ka ce o'o oh, oh, duk yana daga cikin saba ma iyaye Allah kuma yana cewa la taqul ma of kalma of ita ce kalma mafi karanci cikin duk abin da za a yi faɗa ma iyaye kuma kalma guda ce in ka ce o'o oh, ta wuce of kuma Allah ce ka ce of mai o'o ya samu matsala dan ta wuce kalma of Allah ce wala taqul ma of balle mai yi musu kwatsatsa sai ga ya faɗuwa magana da kwatsatsa wahi ka magana da ce washi ko kuma ta yi magana ka ji tsuyi ya wani irin mahaukacin tsuki wa washi ko ga ya biyo hanya yana ta yana kwankwami ga su wani nan suna yi amma in kaga duk inda kaga ana hargagi gidan gani na aka wacce ta haka ga magana wacce ko tana magana ko kallon ta bai ka ji ɗaya mutum na cewa ƴan ta ku kyale ta don Allah ka san ita fara ta fara ta la shegin waɗannan na na ta su uwata uwa ce wai ka ce ma shegin waɗanta ya tashi Allah ya tsare to su ce kai ka ce ba ka bari su ce kakkai ka ce sai yi duka wa'anda suna cikin saba maye saba ma iyaye kai musu abin da ka cutar da su ya kona musu zuciya balle da tsawon da kayan abin da haka ji an ce uwa ce ta haɗi hawan jini ya bugi ta ya yi mugun abin da hawan jinin uwa ta tashi zai samu ɗan da shi zai buge ki da kai na yawa ne wanda ka samu uwa ta hawan jini tawaɗi in Allah su ya samu ɗan da ka sa sanda ya buge shi ba sai jini ya tsaya ba shi ne buge ki yawa Allah ya tsare aka haka wallahi mutum na son ya gamu da Allah lami lahiya to kyauta ta mu uwaye ne ya bidi zaman lafiya da su annabi ya hana saba ma iyaye mata wa wa'adil banat kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani game da turbuɗe 'yan mata ma'ana kashe mata 'yan mata ka kashe su daga cikin kashe su akwai matakin harko na jahiliya wanda in mutum ya samu ɗiya ba su sun ɗiya mata sai ya sa a yi mata wanka a yi mata kwalliya ya da ita daji shi gina ya turbo ita ko kuma ya samu wata gawar rijiya ya kaɗa ko gawar rami ya kaɗa sai ta mutu sai ta ina daga cikin wa'adul banat wannan matakin harko kenan وإذا بشر أحدهم بالأنثى بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب تو wannan matakin na dus ya dusu fi turab shine matakin farko na wadil mataki na biyu ka ga uwarta suturarta da abincinta da duk abin da ya shahi rayuwarta ita kai yana daga cikin wadil yin watsi da ƴaƴa mata ba sa su makaranta ba suna dakon gumi suna dakon kayan nauyi yana daga cikin wa'adul bana ba su da tarbiyya ba su zuwa makaranta amma sana'a kowace iri a ta daji a ɗau kaya a taho kasuwa a yi ne sai dare a yi tallar sahi a yi ta rana a yi ta mare a yi ta dare yana daga cikin wa'adul bana saboda duk wanda an ka kashe ya mutu rayuwa ta mutu an ƙare da matsala sai ko haka duk wanda an ka bare gangar jiki bilaro shi aiki ma gaba an kashe shi ko matar da an ka kai an ka bari ta tashi babu ilimin addinin musulunci daga tallace da aka aiki luwi a yi tuwatsin mai shi ɗai ta sani ai dai ta da gawa miya bambancin su eh miya bambancin su dan motsin da ta kai ko to shi ɗaya bambanci masu hikima sun ce fal jahiluna fa mauta qabla mautihim wannan du'a jahili tikit to gawa ce tun kame himu to gawa ce amma ka gane kai mai kabara hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu gawa ba kabara hudu aka yanda ai mata sallah ba to shi ma jahili <laughs> kai ba abin da ya raba kahiri da jahili wa bai kai kaurin katanga ba ha dan abin dan labule na hankasa da ka hankali kawai zai cikin kaburi saboda haka kai ba kai karatu kuma ka ce ɗiyarka babu ruwanka da ita ƴan uwa ko wanda bai turbuɗe su a ko wanda yana kuri musulmi na kuma in bai hankali bai na kurin ahlus sunna na in ka tsare shi tsakaninka da Allah ɗiyanka nawa mata sai ka ji ce sun kai kaza tsakaninka da Allah ka taɓa sai musu sarƙa su duka za ka ji ce a shi ne wannan ai na mata na wani tun ɗiya ce na jaririya har ai mata aure bai taɓa sai mata sarƙa ba bai taɓa sai mata yan kunni ba bai taɓa sai mata duk wani abu wanda an na kyale-kyale balle ya ba ta kuɗin kitso ko kuma ya ba ta kuɗin lalle ko ya ba so kuɗi ai mata wani abu wanda an na ƙawa bai taɓa ba amma dai ta ce ga masa ranar ya nomo yan kai to ta ci ga gero na yan kai kunu ta sha da an ka samu abincin rana in an ka dawa ta ci to wanga ya ɗau kwasa ya fara gina rami shi ma shiga cikin yan wa'adul bana an fahimta Allah sa ba ta taɓa ku ba kuma ko ta taɓa ku na haɗi ba wai ba ina nufin in jayi ba ne <laughs> eh alhamdulillah alhamdulillah to gaskiya na addu'a ina roƙon Allah da suna ne masu tsalki wanda Allah ya ba ɗaya mata ya ka kyautata musu ubangiji Allah ka kyautata al'amari ne wanda dukka tunanin ya za a yi sa ta makaranta ta iya boko ta iya arbiya ta san alkur'ani ta san hadisi ta san sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta koyi ladabi na shari'a yana ɗaukan mataki ta yi karatu kuma ya hana a azamar ta talla tana wahala ya Allah duk abin da a wahala duniya ubangiji Allah kai mai maganin ta hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake koyi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa du manibtuliya min manibtuliya min hadhihi albanati bi shay duk wanda Allah ya jarace shi da samun wani abu na wa'anga ƴaƴa mata da kun ka gani saboda kun san can wani hadisi ya ce ma taraktu ba hadisi fitna ya eh, adaru ala rijal min an-nisa'i ko su fitina ce to saboda muhimmancin ka girmama sai annabi ya ce duk wanda Allah ba ƴaƴa mata ko guda ko biyu ko uku ko nawa dai fa ahsana ilaihinna kuma ya kyautata musu ya kare mutuncin su wajen sutura yana bambanta su da 'ya'ya maza ba a cewa sadda za a namiji sutura sannan za a yi sutura ba daidai bane ba a cewa daidai adadin yadda an kawo namiji haka nan za a mace ba daidai bane ita sun aka a yawaita mata sutura kuma a ta ta Allah ma da kai ne cewa awa man yunashsha'u fil hiliya wa huwa fil mai gairu mubin su yan yan adona yan ayyale kale ko da eh, horen wani ice ka gani mai kala kala ɗauko mata za ga talaka ga ta ko zinariya ka sa ta tallulluɓe jikinta in ta ga hore itaciya tana iya katso shi ta ɗallaka ga kusurwa ta a dai ganin ta da wani abu wanda wani bai da kun fahimta su saboda haka in ka shiga kasuwa ga wata yar sarka nan ga wasu yan hannu nan ga wani ɗaya fulawa nan duk ita sawowa kai ta ba kai ta horin ciki in ka zo ka nema ta wadaya an kai ba ta makaranta ba ba sake so miki wallahi baba na bari sai ga kawai to in hinga dan wani dan zobe kisa wa cikin da haddace wa riga kammala har haddace wallahi baba ni ni kammala sai ce to kina da kyauta ta musamman kana zuwa kasuwa sai ka samu wani abu mai kyau dan karami wanda bai ta kara karya ba bai yi dubu goma ba sai ka sau mata <laughs> <laughs> Allah ya samu dace wadil banat wa man'in wa hatin kuma annabi ya hana mako ka hana abinda Allah ya umurce ka da basuwa irin zakka ka hana irin sadaka ta tsawaye ka ki wa hatin amma kuma kana kokarin ka amso na wani ka hada da naka kai ba ka bar naka amma kullun cikin naku kuma kana ƴan musulmi Allah annabi ya hana man'in wa hatin amma an kaga duba yanzu duk haka nan aka ko ko kuma man in hana naka wahatin da laƙe ma wani sai an baka ka kahe san ba ni ba ni kenan ko Allah ka sawaƙe kun fahimci wannan da aiko wannan hadisi dai mutafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi babu nahyi an al-isharati ila ila muslimin bi silahin wa nahwihi sawa'an kana كان jaddan aw mazihan wan an ta'ati saifi maslulan wannan babu shi kuma abin da ke karantar da mu annahyi anil isharati ila muslim bi an hana kanuni musulmi da makani ka ɗauko sanda ka shakto shi hakan ga ko ka nuno shi haka da takobi a shari'ar musulunci haramun nan ko ka yi ma haka da bindiga Allah ina kai <laughs> an hana ko kaɗan ya kito shi haka da eh, wata yuka haka ko wani kube abin ga ƙaho ko wata kanga ka ya kito shi hakan ga haramun ne an fanta wani hauhe da makamancinsa irin haka kawai ka ruɗi rudi mutum da mota kuskure na ka share ke da mashin fiya sai ka ɗaya mai haka sai ka kwawace ko sai ka tahi kiki sai ka haɗa birki wannan duk kuskure ne an hana a yi haka an gane ko kuma ya ce sawa duk ɗai magana cewa an hana kuma hani na haramci kana jadan au mazihan da ganganna kaka kowar gina kaka duk dai an hana wannan hayi babin kuma yana hana an ta'atil fa ta'atil maslulan ya hana ka ba mutum takobi zare ce ba ko ne takobin nan sai ka zara ke ta ɗaya ka miƙa mai ita haka an hana yi haka nan wurin kai an hana ka ba mutum takobi wajen kai ko ka ba mutum bindiga ga ga ga ga kunama ɗaya hakan ga ka miƙo mai ita ta bakin ta kai haka ehi an gane ko ko yuka zare ka taso mai daga ce eh gata ba a yin hakan sai dai ka sa ta cikin kube ka bashi ko ka juya kanta in bindiga ta bakin ta kalli na haka sai ka miƙa mai wajen ɓota. an gane in ta kobita kai ka riƙa wurin kaihen sai ka miƙa mai ta wajen inda ake riƙawa wannan shine musulunci ko ka sa ta cikin kube ka miƙa mai ko ka aji ka ce ya ɗauka Allah ya sa kun gane amma haka ka taso mai da ita zare ba ko ni ta kobin ne ka ce mhm a ka kai haka ina bindigar na ce gata sai ka miƙa mai ta haka yake da ƙari da <laughs> ne an hana haka kun fahimta an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah Allah ya kare da shi shi ma an ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya jone daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa qala ya ce la yushir ahadukum ila akhihi bis kada ɗaya daga cikin ku ya yarda ya nuni ɗan uwansa da makami fa innahu domin shi mai mika makami ya rude mutum da makami la la ya dare bai sani ba ya je wurin ya haka nan la'alla shaitan yanzu